za ka iya naɗa kowa ne ne za ka iya yin kaza amma shi jagoranci ba mutum ne yake naɗa kansa ya yi ce a a biyo ba ba ma wani abu ne ake taro a yi zaɓe ba in ka yi zaɓen ƙarshen ta ma a yi kuskure wajen zaɓen amma idan mutum ya kuskure da kansa duk inda aka zo a yanayi za a ce wani zo ka wuce. nake son ku sani da yawa abubuwa za su taso ko ba za ka ɗauki ba babu girman ba kuma sayarwa ake ba girma musamman irin tafiya irin wannan ko ba a irin ƙasa irin wannan mutum shi yake jawo kansa darajar da ta kamata wani ma yana nan yana barci sai a ce abu kaza ya so wani wani baya nan ana magana sai a ce wani ne ya shi to mutane da yawa na su a talabijin da rediyo da ina ne wani profesa ne wani waye ya san magana ta gaskiya amma gani ke yin ya faɗa kamar ko siyasa ya yi ko kuma ya yi kuskure ko kuma a'a bai kamata ya faɗa ba kuma wannan shi ne babban kuskuren in ne misali yanzu a gwamna ko a shugaban ƙasa ko a chairman ko wani abu wanda ya abin alheri ya kyautata al'umma kai ba za ka iya faɗa ba wannan ba ƙaramin kuskure ba haka yin wani babban kuskure yake sai don kada wani ya zo ya ɗauka wannan abin na kuskuren ma da ne shi ba ne